رسول إله العالمين تعالى خديمك نادى يا رسول تعالى خديمك نادى يا رسول فلا أرى فقيرا إلى غير الإله تعالى خديم بأقصى الغرب يدعو محمدا وليس يرى غير الرسول ثمالا خديم ثواب الباب وهو مؤمل يابا كريما ووجير عطالا tarihi na an haife ni a kano unguwar kofar mata 1971 a nan na rayu a nan kofar mata mahaifina ma malam umaru a nan aka haife shi a nan kofar mata kakanmu mahaifinsa ya zo daga ƙauyen kano aujarawa rama hukumar gezawa ina zato to daga nan ya zo garin yana nan da komai aujarawa amma mahaifina ma nan kofar mata aka haife shi mahaifiyata ma 'yan nan kofar mata ce ya duk baki daya to a nan muka taso na yi karatun boko na yi karatun arabiya duk a nan makarantar ke nasarawa kofar nasarawa nan ne firamare nan ne sakandire sannan kuma muka tafi takanikal to daga nan kuma na tafi maiduguri neman ƙur'ani a can maiduguri 1987 na yi shekara shida a can maiduguri sannan kuma na kuma dawowa nan gida na ci gaba da karatu a hannun shehinmu kuma wan mahaifinmu duk gaba kiɗa wan mahaifanmu duk gaba kiɗa shehu malam isa kofar mata har kuma zuwa rasuwarsa sannan na tafi zage wajen shehu malam dan dada na ci gaba da karatu a nan radiyallahu ta'ala an shi ma har zuwa rasuwarsa daga nan kuma na je wurare da yawa busau har kuma na fita zuwa kaulaha chadi sannan kuma allah ya zuwa na nan kaduna to kuma daga nan allah ya zama eh, na a nan kaduna duk baki daya wallahi na fi kwarewa a bangaren sufanci <laughs> na fi kwarewa a bangaren sufanci kwarai da gaske kuma na samu yabo na gode allah wajen manyan malamai na sufancin da wajen manyan shahuna na sufancin tun daga larabawa har namu eh, na kasashen bakar fata alhamdulillah to ana min tambayoyi a bangaren addini bangaren eh, hukunce-hukunce na addini kuma ana min tambayoyi a kan bangaren da na fi kwarewa kan bangaren sufanci din sufanci abu ne na zikirai da wurdai da gyaran zuciya wanda muke cewa ɗariƙa to ana min tambayoyi a kan wannan na rubuta littafi mai sunan littafi illa dai ba a buga ba kaman guda uku amma kuma ina rubuce-rubuce da yawa eh, bari a bangaren sufancin da na iya na tasirantu da malamai da yawa namu na nan gida da namu na waje ga dai wanda muka fara buɗe ido da shi shehu malam isa kofar mata sannan haka shi ma eh, shehu mu malam ɗan dada na tasirantu da shi haka kuma shehunanmu na maiduguri can ma na tasirantu da shehu mu suwar abdulkadir radiyallahu ta'ala anhu sannan kuma akwai shehunne na mata ma wanda na tasirantu da su ga sai da aisha radiyallahu ta'ala anha sannan ga muntaj na tasirantu da ita ita kuma wajen tantance karatu da reraye karatu da diyanda yadda za a yi ka faɗi karatu mai kyau kaka faɗi abu to sannan ga sai da zainab ita ma tana nan da rai ita yanzu wa'annan galibinsu da nake faɗa allah ya ba mu albarkar sun rasu wallahi abin da yake faranta min rai ya zama mai tambaya ya tambaya ina da abin da zan bashi to abin da yake bakanta min rai kuma kishiyar wannan ya zama mai tambaya ya tambaya baka da abin da da abin da zan bashi akwai su da yawa amma yana daga cikin abin da ba zan manta da shi ba kuma ana tuna shi hajji na ta farko wannan ba zan taba mantawa da shi ba ina son suratul lamfal amma surat da na fi karantawa kuma ita ce surat yasin rasulan ilahi alamina ta'ala khadimuka nada ya rasulu ta'ala khadimuka nada ya rasulu fala'ura faqiran ila ghairil ilahi ta'ala خديم بأقصى الغرب يدعو محمدا وليس يرى غير الرسول ثمالا خديم ثواب الباب وهو مؤمل يابا كريما ووجير طالا تصاغر عندي غير أحمد إنني أرجي من الهاد العباد منالا كريم السجايا واسع الجود ما ترى لضيف كريم قد أجاد مقالا فهوه على مقدار كنفك مصطفى البرايا عطاء لا يخاف زوالا ففي كل حي قد خبت بنعمة وإني كشاس قد أروم نوالا عليك صلاة الله ثم سلامه وتشمل أصحاب النبي وآله قدر يوم جدار العظيم